العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد جربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا بلغت تنسل يا قوم يوم الشريدة شكو فوكم رجب اجرى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة نبيه الأربعين وما يوم الشريدة ترى فوكم uku miladiyya da goma sha tara a wannan majalisi namu albarka da muke karatun littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنفق الضمانني العلامة أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله wannan zai zama majalisun mu na 28 na yau 20 da ne ba 23 ba ga watan rajab za mu tashi babu tiba'in jana'izin ilal iman daga cikin babukan da al-imam ya tattara su a cikin farihin sa a cikin kitabul iman sannan al Zabiri az rahmatullahi alaihi ya takaita hadisan akwai babi na gaba da za mu shiga shine babu tiba'in jana'izin ilal iman babu da zai yi bayani akan cewa a raka gawa to raka gawa na cikin aiki na imani daga cikin shu'abul iman gidaje na imani da mutum musulmi zai rika shiga har imanin sa ya cika to akwai ittiba'ul jana'is daga gawa wanda dama haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙa guda shida daga cikin haƙƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi haƙƙul musulmi, ala muslimi fitu daga ciki wa idan ba ta fata idan ya rasu a raka a a kai gawarsa sabar wanda yana cin hakkin ɗan uwa musulmi akan ɗan uwansa musulmi da ya kamata ya masa الجنائز جمعي من الجنازة هو الجنازة malamai suka ce idan an ce aljanaza ana nufin gawa ke kwara daya jam'in ta sai zama aljana'iz amma idan aka ce aljinaza aka yi majimun katra to ya zama annashu ke ko a sarir fauqahu albayt makara idan an tora gawa to ita ce ake ce mata jinaza amma ita kanta gawa ana ce mata janaza lafazin janaza daga janaza wasu malamai suka ce kai kadar kenan an kira gawa janaza saboda an sitirta ta an sitirta ga yadda muka ce ƙur'ani ya kira gawa al'awa eh, gawa al'awa ƙwada ya wailata a jinsu an akuna mitla hadar gurabi fa'uwari ya sau'ata sau'a al'awa so daga gawa al'awa da wanda ne malamai suke cewa irin yadda ake yaɗa gawan nan a hoto mutum ya rasu shi ke nufi a ta yada shi a jikin hotuna na waya malamai suka ce bai halasta saboda Allah ya kira ta da tawa eh, tawa tawa ce to mutum ya raka gawa yana cin ayyukan imani in ka ga mutum an ce an yi mutuwa da shi za a je a rika ɗan uwansa musulmi to alama ce ta imani cewa wannan aikin da ya aikata aiki ne na imani عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بكيراطين كل كيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بكيراطه وانا حديث عن ساموش لذا تجيبنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أروى الصحابة صحابة حديث وحديثة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن رسول الله سبا قال أن من سلم ياتي من اتبع جنازة مسلم دوك متوم من ديرك قاوة متوم مسلمين يدي قاوة مسلمين إيمانا واحتسابا yana mai imani da Allah kun ga shi ne mahallin shahi na hadisi shi ne tarjuma da imamun bukari imanin annin sama ya kira aikin raka yawa a matsayin imani mutum ya yi a matsayin ya yadda da Allah ya gaskata Allah madaukakin sarki kuma واحتسابا كما يحكى جن الله باشي لادا وكان معه ya kasance tare da wannan dan uwan nasa musulmi ko kuma ga wannan uwan nasa musulmi hatta yusalla alaiha har aka yi magawar sallah wa yaqbugha min damiha sannan kuma har ya gama a je a rika wannan gawar fa innahu yabdu min al-ajr bi qiratayn hakika zai dawo da yankin lada manya manya guda biyu kullu qiratin mithlu uhud kowane yankin lada ya kai dutsen uhud wa man salla alaiha wanda kuma kawai salla aka yi da shi ta gawar sun raja'a sai ya dawo qabla an sana. amma bai raka gawar a rufe ta ba to fa innahu yarji'u bi siratin to zai da da yankin lada daya al-imam al-bukhari a cikin fikhunsa da yake fitar mana a cikin hadisan da suke bayani a kan shu'abul iman wato gidaje na imani ya kawo wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yana nuna cewa raka gawar mutum musulmi amma da sharuɗa guda bil iman wal ihtisab ya zama wanda ya raka gawa ta musulmin ya kasance yana mai imani da Allah shi kanshi mai imani ya yadda da Allah madaukakin sarki sannan a shartu tsani ihtisabul adar min Allah neman lada daga Allah kamar dai wanda san hadisan da muka karanta man qama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شاف هذا ولا ليس ذنب غداجي الشرط الأول الإيمان بالله سنة الشرط الثاني احتساب الأجر من الله يزم وند جي وند أيكن يزم إيمان لله شيء يسمع لما يفقه شيء شعبي نفرته نكر بان أيكن شيني الإيمان شيء يسمع waɗanda suka riƙa yin aiki na arziki a duniya amma ba su da imani to ba su da lada a wurin Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu aba'an mansura za a zo da aikin sai an nuna musu aikin da suka yi a ce gashi kun yi kaza a duniya وصلتم الأرحام وأطعتم الأطعام وكذا وكذا وكذا لكن فقدتم شرطا أساسيا من شروط قبول العمل وهو الإيمان بالله kun yi kaza aikin alheri kun yi kaza aikin alheri amma kuma kun rasa sharadi babba daga cikin sharadin karban aiki shine ne ku da imani so da ku ja'alnahu haba'an mansura ya sanya aikin ya zama kura wadda za a sheke shi a watsi ba zai samu lada ba iyaka Allah madaukakin sarki da yake ba zallamun lil azidi bane Allah baya zalintar bayin ce za ka mutu tun a duniya an sha faɗa mana wannan shuhurar da za su yi a ji su a yi ta faɗin ana faɗin sunan su wani ma kila a gunkin shi a yi mutum mutumin shi wani mutumin kirki ne a duniya to wula ulaika mazkuruna fi dunya mansiyuna bil akhirah a duniya sai a ambace su amma an je lahira an manta da su to daga imani sharaɗin karɓar aiki duk mutumin da ya yi aikin arziki amma kuma ba yi da imani Allah madaukakin sarki ba zai ba shi lada ba ba yi da sakamako a ranar gobe a alƙiyama ba وقال شين شرط الصوت الإيمان بالله في شرط نبي احتساب الأجر من الله نيما لا جاء وهو أنه wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suka yi raddi ga wasu daga cikin aljanadiqa waɗanda suke cewa in za ka bauta ka bauta ma Allah madaukakin sarki ba don neman ladansa ba kawai ka bauta ma Allah don shi Allah ne ko don kana son Allah dole ka bauta ma Allah a matsayin kana neman ladansa yana kuma jin tsoron wutarsa sai hadisin ya faɗi cewa abin da aka fi so Shi shine ittiba'ul janazati ma'a salati 'alayha wa ittiba'uha li dafniha ana buƙatar abu biyu ittiba'ul janazati hatta yusalla 'alayha a jigawa ka a mata sallah ana buƙatar wannan sannan abu na biyu ana bukatar kicci ba wa hatta tudufan ajiye je a raka gawar makwancin ta har a rufe ta a yi mata addu'o'i sannan a dawo mutumin da ya haka to falahu yarji'u bi ne zai dawo da yankin lada guda biyu yankin lada guda biyu idan balarabe ya ce kira to yana nufin yankin wani abu yankin wani abu sai manzo sama ya ce ya bata yankin ladan da za a bashi sai ya ce mislu uhud kamar girman dutsen uhud uhud shine babban dutse a garin madina sun ce sun biya sun miya uhudan li tawahhudi an kira shi da uhud saboda a haɗe ta a waje daya duk inda ka gan shi to kana ta dubawa za ka yana da alaƙa da ɗan uwansa ko da ka samu wata yankewa yana nan haɗe da ɗan ruwan shi yake shi za ka ce masa uru oh, babban dutse yana da bisa duk da bisa saba can sama bace sosai amma kuma yana da tsawo yana da faɗi duk da tsawon saba can can kole bai tuladin da za a ba mutum kenan sakamakon ya je an yi sallar gawa tare da shi sannan bayan an yi sallar gawa tare da shi ya raka gawa aka je aka rufe ta a gefe guda sai ma'aishi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan ya samu bangare daya shi ne kawai da aka gama sallah sai ya juya ya bai samu damar zuwa zuwa makabarta ba to yanzu yana da yankin lada daya yankin lada daya kaga ka'ida ta aljazaa'u min jinsil amal ko kowane sakamako yana zuwa ne irin yadda aiki ya zo wancan yi biyu an ba shi kalla da biyu wannan kuma ya yi ka ya tantanta a ba ka kasu ɗaya ke wannan shi ne so haka annabi su sama ya ce imanin wahti saba su daga in kaga mutum yana aikata yana yin waɗannan abubuwan to kai mata shaida kai masa fata cewa yana da imani so daga cin ayyukan da bawa zai yi ya kusanci Allah subhanahu wata'ala akwai raka dan uwansa idan ya rasu sannan raka gawa akwai fa'idoji kai kanka bayan lada da ka samu akwai tintintini a ciki shi ya yasa da hikima yace idza amalta ila al-qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmud idza amalta ila al-qubur janazatan idan ka ɗau gawa za ka tafi da ita zuwa makwancinta to abu da ake bukata a wajenka fa'adan bi an da ka ba da hama mahmud ka sani kai ba wata rana bayan wannan gawar kai ma wata rana kai za a ɗauka eh, hukmul maniyyati lil bariyyati jari ma hadhihi dunya bidari qarari baina yuha al-insanu fiha mukhbiran hatta yuha khabaran min al-akhbar Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta ma dan adam sai ya mutu wannan gidan duniya ba gida bane na tabbata tun mutum yana ba da labarin wane ya mutu to wata rana shi za a ba da labarin ya mutu yanzu wannan da suke irin announcers masu sanar da abubuwa ɗannan na gidan rediyo guda nawa ka sani da wanda suka iya faɗin inna lillahi inna ilaihi raji'un da wanda ba su iya faɗi ba duka an sha su mutu su suke ba da labarin wani ya mutu ko su ma daga baya ya ba da labarin sun mutu ko haka yake faruwa Allah ya sa mu cika da imani so da haka wannan yana daga cikin manyan manyan darussa bayan wannan lada da mutum zai samu to akwai darasi cewa shi ma wata rana shi za a ɗauka kamar yadda yake ɗaukar wasu babun خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر باجي دجي بياني أكن خوف المؤمن جم متمن دي زمن إيماني نشي وأنا بقاتا أتشن زوجي يتيرك جن صورا أن يحبط عمله وهو لا يشعر كأيما كأيسن سيلالة تبا تغدي يتني با mutum ya rika jin tsoro kai ya rika jin wani tabbas ya rika jin ai su ne ko in na wanda ya ce a yi mutum da gidan uban shi ko aljanna sai sun shige ta mutum da gidan uban shi ka gani kada mutum ya zama haka ya zama yana da imani a zuciyarsa cewa kuma yana jin tsoron kada ya aikata wani abu da zai bata aikinsa al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace na riski sahabbai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda 30 كل يخشى على نفسه النفاق هو ذلك السنسي هنا جزء وخير ومشكل منافق هما الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه في شيء المؤمن يخاف أما والمناسب يتيقع ثم جاي زمن الإيمان هناك جينا زم مكان شفورا أي زمن شكل منافق أما ثم جاي زمن شيء منافقين سوي ya saki jikin shi to alama ce ta imani ka rika jin tsoron kada ya zama aikin ka ya lalace shi ne ka haɗa tsakanin waɗannan fuka-fukan guda biyu bainar raja'i wal khawf tarju rahmatallahi ta'ala wa takhsha iqabahu daga cikin lawazim khashyati iqabillah an yahbata amaluka daga cikin abinda tsoron azabar Allah zai hukunta ma mutum mutum ya rika jin tsoron ka aikin ya lalace tun a duniya haka ake bukatar musulmi ya zama to shine babu babun khawful mu'min min an yahbata amaluhu wa la yash'ur babun da zai yi bayani akan mutum musulmi ne imani ya rika jin tsoron abin da zai bata masa aikin kullum ya rika ji a zuciyarsa cewa kada ya aikata wani aikin da zai zama ya bata aikin والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة akwai hadisi al-Imam Tirmidhi ya mutu shi duk da wasu malamai hadisi suna ganin isnadin sa da'ifi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya karanta wannan ayan na Aisha ta ji wallazina yu'tuna ma atau daga cikin sufofin masu imani da aka bude tun a farko kada aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatin khashi'un aka ta lissafa su an zo an zo an zo sai aka ce walladhina yu'tuna ma atau su ne waɗanda suke ba da abin da Allah ya ba su wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un amma suna jin tsoron za mu koma zuwa ga ubangijinsu ina na ita ce ahumul ladina yaznuna wa yasraquna wa yashrabuna al-khamra waɗannan mutanen su ne waɗanda suke saka suke zane suke shan giya manzon sallallahu alaihi wasallam ce bal humul ladina yusalluna wa yasumuna wa su ne masu sallah masu azumi masu duk wata ibada amma kuma duk da haka suna jin tsoron ka zama ba a karɓi aikin nasu ba suna jin tsoron ka Allah ya zama bai karɓi aikin su ba to musulmi mai imani ana bukatar ya rika jin wannan tsoron a cikin zuciyarsa sai ya zama imanin sa ya rika karuwa imanin sa sai ya rika karuwa عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتباع المسلم فسوق وتجاهله كفر daga ibn mas'ulin radiyallahu anhu abdullahi ibn ummi abd sai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tawa an sha babu sirarsa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai masu yawan fatawa kuma malamin tafsiri malamin alkur'ani yana da makarantarsa eh, abin da ya shafi tafsiri yana da makarantarsa abin da ya shafi fikin idan aka ce eh, madrasatu ahli kufa fi madrasatu ahli iraq fi tafsir ana nufin makarantar ibnu mas'ud sannan idan aka ce madrasatu ahli ra'ayi a fiqh to ana nufin makarantar shi almajiransa manya-manya irin su Alibabu ibrahim bin yazid al-naqai Alibabu eh, ibrahim bin yazid al-taini da makamantansu suna da yawa almajiransa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatibabul muslimi fusuku zagin musulmi fasikanci wa qitaluhu kufr sannan ya kan musulmi kafirci abin da ake ce ma al-fusuq تبي على الخروج سكن شيء سكن شيء فتق الف فتق فتق فتق الدجاجة من البيضة هذا تفقد الطيب أما إذا سكت على الكسوف سكت الخروج عن طاعة الله abin da ake ce ba al-fusuqin al-khuruju an ta'atillah fita daga da'a Allah malamai suka ce Qur'ani ya bambanta tsakanin al-fusuq da al-isyan sai suka ce al-fusuq akbar min al-isyan fasikanci ya fi sako fasikanci ya fi sako domin Allah mulkin ya ce wa karraha ilayhi الكفر wal والعصيان kaga an ce al-kufr ya ka ce ne al-fusuq ya ka ce ne al-isyan to sai suka ce al-kufr fawqa al-fusuq wal fusuq fawqa al-isyan wal isyan dun al-fusuq wal fusuq dun al-kufr kafirci ya fi fasikanci fasikanci kuma ya fi ya fi isyani Allah mana ku saki ya tuffanta munafikai cewa ba su tsaye innal munafiqina humul fasiqun lallai munafikai ba su tsaye duk wani munafiki to sai ka gan shi da aikata fasikanci malamai suna da sabani akan me mazlulin kusu mai ake nufi da fasikanci bayan sun ci alkuhudu an sa'ati la yin fito na fito ga Allah mutum ya ƙi biyayya ga Allah wasu suka ce kusu su ne ka ba kaba'ir guru zunuban da suke manya-manya zunuban da aka musu lamba cewa suna cin kaba'ir zuno duk suna ke musu su fusuq to Manzala su sama nan ya ce, yace tibabu muslimu fusuq jajin musulmi fasikanci idan mutum ya zagi dan uwansa musulmi to ya aikata aikin fasikanci babban zunubi ne mutum ya zagi dan uwansa musulmi abin da ake ce ma a sabbu shine faɗin aibin mutum da ya shafi halittarsa ko ya shafi ɗabi'arsa shi na ke tumshi a ya shafi halittarsa ko ya shafi ɗabi'arsa ko ya shafi nasararsa ana ce masa a cikin wasu ba da mai suka ce a sibab ko a domin kamar yana fa'idantar da abin da ishtiraki sibab musababa ko ko musabba kamar yadda ake cewa qital ta ce muqatala jidal mujadala ko fira. a firar da makamantansu to shi ne kusu wa qitalu kufrun sannan yaƙar musulmi kafirci kafirci wani irin kafirci mutum ya fita musulunci kenan malamai suka ce kufrun nan ana nufin ai kuwa amalu kufri aiki ne ko zuwa amalu kuffari aikin safarai kafirai su ne suke halatta jinin musulmai to daga idan ka ga musulmi ya zo yana kashe ɗan uwanta, to tabbas ya yi irin aikin da kafirai suka wannan ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi kuma imam abu ubaidin alƙasim bin sallamin a littafin sa ya goyi bayan wannan fassara cewa duk irin waɗannan nasosin da suke zuwa su ce musulmin ya aikata kaza ya kafirci ne to ana nufin ai amila amalan kuffa ya yi aiki irin na kafirai amma yana nufin ya kafirka ba yana nufin ya kafirka ba ya yi koyi da kafirai domin su ne suke zuwa su halatta jinin musulmi su kashe su daga kana ganin musulmi ya zo yana kashe ɗan uwansa musulmi to ya yi aiki irin na kafirai ba ana nufin ya kafirka sai dai idan ya halatta idan ya halatta ya ce ya halal ne to daga nan ya tashi ya zama ya halatta abin da ke haramun ittifaqi na ulama malamai sun ittifaqi ga baki da kan haramcin abu sai wani ya zai ce a ai halal ne to wannan ya fita daga ka'ida ta musulunci shi ke ya kafarta in aka kai masa da hujjoji kuma aka masa wa'azi bai janya abin da ya faɗi ba to me me irin wannan hadisin da Imam Bukhari ya kawo cewa babun khawful mu'mini an yahbaba amaluhu wa huwa la yashku me shi malamin suka ce an an an an ce zagin musulmi fasikanci an ce kashe musulmi kafirci ne ana tsoratar da musulmi mutum ya ji tsoro a cikin zuciyarsa kai ya zama ya aikata irin wannan aikin domin fasikanci zai bata masa aikinsa haka ma kafirci zai iya bata masa aikinsa Shi shine fikhun da yasa Allah ya kawo wannan hadisi so daga musulmi kai ya zaki dan uwansa musulmi domin tsoron aikin sai baci ka aikin sai baci musulmi kai ya kashe dan uwansa musulmi domin me ya ji tsoron haka kada aikin sai lalace ga baki shi ne fikhun hadisi haka malamai suka ce domin akwai malaman da suka ce wanda suka sharhin bukari suka ce su ba su ga alaƙar hadisin da babu ba amma imam na hajar ya ce a'a ai alaƙar kenan tsoratar da musulmi ake yi kai ya zama ya aikata abin da zai zama ya aikata fasikanci fasikanci ya zama sababin bacin aikinsa ko kuma ya aikata abin da aka siffanta shi da kafirci ya zama kafirci ko ba ta aiki yake yi gabaki daya سير الإمام أحمد الإمام أحمد الزبيدي في ذاك قاوة حديث في الإمام البخاري أو عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه جناح فلان وفلان فرفعت وأتى أن يكون خيرا لكم التمسوا حتى السبع والتسع والخمس دجا سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه دير جسين صحابات الذي تم متعلم مدينة إلى دير جسين وإن كما كي في رواية bayan da riwaya da yawa sannan riwayoyin shi ba kaɗan ba ne ɗan ta a tsaka tsaki ki. annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito yukhbiru bi lailatul qadr domin ya fita cewa ga daren kaddara rana kaza ce a rana kaza kawai kowa ya huta yadda ka san juma'a ita ce juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufin ya zo ya bayani cewa da lailatul qadr kowa ya huta ba wata wahala ranar kaza ce annabi sama ya fito da wannan manufa fatalaha rajulan min al-muslimin sai aka samu wasu mutane guda biyu sai suka yi rigima a tsakaninsu tala'a min al ce ai fata khatama rajulan al-tala'i shine at-takhasum sai ya faɗi sai ma ya faɗi wasu malamai sun ambaci sunayensu wanda ya fi shahara daga cikin guda biyu shine Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu wasu malamai sun ambata da kuma wani sahabi ba mashhuri ba su ne aka ce suka suka suka yi musu a tsakanin su ko kuma suka yi rigima a tsakanin wannan ya faɗa wannan ba ya faɗa Allah فقال في مزان الله صلى الله عليه ku إني kun لأخبركم بليلة القدر na fito domin in ba ku labari Allah ya mun wahayi cewa ga lailatul qadri ga ranar da ake samun wannan dara kawai yankan wuha in an zai kuma suna yafi da shi ke wa in ka mutalaha fulan wa fulan sai dai da wane da wane sun yi rigima a cikin abu fi'al ya kaɗai aka ɗage hukunci aka ce kan bai Allah ya ce kan faɗa akwai riwaya da fa unsituha ya kabantar da ma nan sakh min ayatin aw nunsiha la tibni min ha wa mithliha kaga rufi'at aka dauke hukuncin kaga nasu kenan aka goge da an niyya a faɗi sai aka goge fa unsituha sai aka mantar da aka mantar da manzon sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka kifa da وعسى أن يكون خيرا لكم إلى إن فإن ذاك على خير التمسوها في السبع والتسع والخمس ولا تجيب سبب بدا شان وعلا تنيمون ليلة القدر أعانى عشرين دبقى شين في السبع عشرين دبقى جوتا والتسع لكم عشرين دبقى والخمسين لكم عشرين دبقى A rufe ba a faɗi ba saboda waɗancan rigimar da suka yi to me zikin wannan hadisin shi ma wannan hadisin ya ba waɗanda suka yi sharhin sahihul bukhari kafin zuwan ibn hazar wahala wasu suka ce ba da alaka da babun باب خوف المؤمن أن يحبط عمله al لا يشعر Hajar ده حاجة يتي akwai أقي علاقة ita ce. wannan mutum da suka yi a masallacin manzo Allah sama suka kuma manzo Allah sama yana Allah can cikin alqur'ani ya ce يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض مثل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يما جنا عجبا ما زال سما كان أجمع مريع الله بيجي راك عيشك to su sun yi rigima a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam kuma ko da ba cikin masallacin yake ba dakunan matan ta kamfara suke da masallacin yana ji akwai lokacin da manzon sallallahu ma yakan ji wasu sun zo suna rigima a bakin kofar ɗakin ce wata rana manzon sama a jalabata jalabata rajulaini mutakhasimaini amama badi wata rana mun sama ya taba ji wasu suna dai da magana a tsakanin junan su sai fito yace ne zai mutu shari'a sai manzo Allah sama yace to ku sani la'alla ahadakum yakunu alhana min al-akhar wata kila da yanku ya fito iya magana to ya sani inda bakinsa ya je ya faɗi magana da na TV ta akan ɗan uwansa ta ɗauki hakki na bashi to ya sani shi ya ɗaukan makansa ba ne ba ruwa ne kun ga daga sauki a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin asbabu ihbati amalin mu'min yana daga cikin ayyuka sababin da zai sa Allah ya baka aikin musulmi to mutum ya ji tsoron haka to waɗannan sun yi rigima a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sannan wannan hadisin yana tsoratar da mu rigima babu alkhairi a cikin tafi kina take jawo ba kun ga yanzu shi ta jawo an ɗauke lardun qadr da kawai shi ke nan yanzu mun san ran yaushe ce sai ramadan ya zo ko ma yaushe ke kila ma ba a ramadan ya ce ta ba misali ga wannan ke sun hajji hadisin yana tsoratar da mu game da wannan bayan tsoratar da mu daga sauti a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce annabi sama baya nan a cikin mu yanzu lokacin da ake karanta hadisin manzo Allah sama kace su hutu أنا ذم مثل سورين mutum tsoron وانا shiga تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قد قرئت أجمعي أعجبا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إذا كان حديثه يدرس إذا أنا كرمت حديث المنزل سمع أنا مدارس الساعة أنا كرمت حديث المنزل سمع أنا مقاتل مسلم يزم يشوف يتوارى أبن تحكي فيه ومن كمان النبي صلى الله عليه وسلم يكي بقى مثلا to kaga wannan malamai suka ce wannan bayanin da aka yi aka ce fa la'allahu wa asa an yakuna khairan lahu ana fatan ya zama ɗage wanda aka yi zama alhairi a gare ku wannan khair din ba na afdaliya ba ne. ba ana nufin kai ai wa asa an yakuna afdala ba a khair ana nufin ai an yakuna khairan shi ma wannan nan ana fatan ya zama alhairi a gare ku Wa in وإن كان ذكر ليلة القدر وبيانها khairan min rafi bayaniha duk da cewa a yi bayanin shi ya fi domin ga shi manzo sama ya ce na yi niyyar in zo in faɗa muku ga lailatul qadr yaushe ce to amma tun da aka yi rigima sai aka ɗauke kaga ake faɗin shi ya fi zama alkhair, amma duk da haka tun da an ɗauka shi manzo ya cewa ata an yakuna khairan nan, ina fatan ya zama alkhairi a gare ku me alkhairin da ake fatan ya zama ya zama mun yi afanta mun rika dakon wannan dare mun yawaita ibada sai zama mutum ba zai je kwanta a yi bacci ba kawai sai ya ce ai lalata kalin kun gana sha faɗa muku da aka samu asali da wasu malamai suna cewa lahu hukumar rahmi na ɗaya daga cikin sahabban manzalin sama da ya zo ya rantsa ya ce wallahi rana ashirin da bakwai ce ga wata sai mutane suka gane ga baki sai kowa sai ce rana ashirin da bakwai ko ba ka ake ba da inda ake tahajjudi ba za a cika ba sai rana in ka zo ma sai a zuwa ce da lima sai alaga kuma ne official addu'a za a yi official addu'a saboda ne saboda ya kiran sun tabbatar da cewa wannan rana ita ce daren lailatul qadr alhali aqwal din da sahabbai suka tabbatar maganganun da sahabbai suka tabbatar manzon sama ya koye wannan rana Allah ka ya koye wannan rana annabi sama ya yi niyya ya faɗi ko bai faɗi ba shikenan saboda rigimar da waɗannan su. so da ka musulmi ya ji tsoron faɗi sannan a cikin hadisin an ce in tabi su hafi sab'i wa tis'i wal khamsi al tun ibn hajar rahmatullahi alayhi da al-allamah al-aini suka ce fara faɗin at-tabu' kamar ishara ce zuwa ga cewa an fi tsammanin dai ashirin da bakwai ba musamman ma saboda wancan hadisin na ubayyu bin ka'ab radiyallahu anhu da ya rantse ya ce wallahi ya san kowace rana ce ya kuma ce rana ashirin da bakwai ce don ka haɗa waɗannan za ka iya gani amma dai tabbas in iltabisu hati as-sab'il awaqil abin da fi iltabisu hati al-awaqil wa fi autari al-awaqil ashirin da domin ashirin da ɗaya ma ya zo a alama ta su annabi sallallahu ya mafarki ko annabi ya mafarki ya gan shi yana yin sujada alama in wasiyyi ne akan ruwa da taɓo. shikenan a a daren ashirin da ɗaya sama ya kai ruwan sama amma wa kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallam ala shi. masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗin ta ganni ne na dabino aka fa aka ne so da kashi masallacin sai ya jiki da ruwa gabaki da mai riwaya ce fa afsarat anna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama yasjudu ala ma'in wa fiyin yace idanuwa na guda biyu suka gani manzo Allah sama yana yin sujada ala ma'in wa fiyin akan ruwa da ta kaga abin da ake gani to daga ashirin da ɗaya sannan akwai ashirin da uku sannan akwai ashirin da biyar ashirin da bakwai sannan ashirin da tara waɗannan su ne autarul awahir autaru ramadan wato mara-mara na wata ramadan ƙarshensa so daga shi ne wannan so daga musulmi ana buƙatar ya zama yana jin tsoron ka aikin sai lalace kullum ya rika ji kai ya rika jin su cewa ai aljanna nan dole sai sun shige ta alama ce ta imani tsorata a game da aikin ka ka rika jin ba kai komai ba a aiki alama ce ta imani irin su sai na umar shine za su rasu suke cewa ya laita ni kuntu hada ina ma in zama dutse dutse ba za a masa hisabi ba dutse ba za a masa hisabi shi yasa waɗanda ba su san Allah madaukakin sarki ba shine za su ga suna suna shishigi a ji suna faɗin wasu maganganu wanda suke masu girma wanda sai sun girgiza sama da ƙasa a game da hakkin Allah yanzu wanda zai zai ce a'a shi ba ma shi ba a almajiran shi ma duk yan aljanna ne ya ba su wanda duk ya gan shi aljanna zai shiga ko ya so ko ya so ko ya so ko ya so ko ya so ya shiga aljanna yanzu wanda zai zai ce maka za a ja madiyansa حكي كيف يشجع الجنة سنة ولا تشجع أنا تورا في طول أنا تورا في كيف يشجع الجنة سنة ولا تشجع سنة ينجع ينمي أما جع ما أفتح من مسيني دوانا ينزل شيء أو نطيم حاسي أو نطيم ولا أبن دزاع زيبو كام ألا نشي ما يبلاني ليوسف ولا ما لو بعثنا سنة دون ورنا موت على الله ما يبلاني suna ganin ayyukan da suka ma'alla ayyuka ne yan kaɗan ba wai ayyuka ba ne masu girma haka ya kamata mu zama Allah shi kyauta babu Su'ani jibril annabi sallallahu alaihi wasallam an al-iman wal islam wal ihsan babun tambayar da mala'ika jibril alaihi salam yazo ya ma'annabi sallallahu alaihi wasallam an imani a game da imani babu al-iman wa an al-islam kuma babu al-islam ne musulunci وعن الإسلام سنكون بينين عن الإسلام haka aka al-Imam Bukhari rahmatullahi alaihi ya ambace su kamar yadda aka ambace su a wannan riwaya akwai riwaya ta zo ta fara da al-Islam sun al-iman thumma al-ihsan ta faɗi musulunci sannan ta faɗi imani sannan kuma ta faɗi ihsani mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya jibrilu ya tsalu wallazi yujibu ka gani ko mala'ika jibril ya yana tambaya manzon sama na bashi amsa a hadisi mashuri da kuka sani wa ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu muka yi mamakin sa yana tambayarsa kuma yana cewa gaskiya ne an baka bayani ka zo kai tambaya kuma kace ce gaskiya ne kenan ka sani kenan waɗannan abubuwan guda uku da ake ce musu maratibu dini salatu matakan addini guda uku a wata riwaya da ta fi shahara ta fara faɗin al'islam sannan al'iman sannan fi al kamar yadda muka ambata عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما باردا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المطلوبة وصوم رمضان قال ما الإسلام قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشرافها إذا ولدت الأمة ربتها ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم أدبر فقال أجوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس لينا وانا حديث أن تموشي لتجيب لا أبو هريرة رضي الله عنه فمن يدعى قبولا ترجم رباض لشيوى سؤال سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان tambayoyin da mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo yawa ma'aiki sallallahu alaihi a kan me ake ce ma imani me ake ce ma islami me ake ce ma islam sannan me ake ce ma islam قال أبو هريرة رضي الله عنه يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما باردا للناس وترى من زن الله صلى يا ya kasance a bayyane, ya bambanta da sauran متعب hadisi ya tabbata cewa da idan kauyawa suka zo majalisun manzon Allah sama ba su bambanta shi da sauran sahabban saboda manzo su ne yana shigewa cikin kayan su yin kai iri daya sai sahabbai suka ba annabi sama shawara cewa ya kamata a sama mai zama yana da wani abu da yake hawa ya zama ya bambanta da shi shi ne ke aka samu manzo Allah sama maka'adi aka samu masa wani abin zama sai zama yana zama a kansa da an zo sai a gane shi ne shugaba saura kuma majiyansa sai a gane cewa shi ne malam sauran kuma da almajiransa da wannan ne malamai suka yi istinbati suka ce kenan ana buƙatar malami ya zama ya zauna a cikin almajirai ya bambanta da su ko da a ƙasa yake ko da a ƙasa yake zaune tare da su to zama ya bambanta tare da su da an zo za a iya ganewa cewa shi ne malam sauran kuma ɗalibansa وشيني فيما نسمع يزمع ينا زمع حتى شيني كان رسول الله السلام بارزا للناس يوما كيلا هذا هو أني وانده يزوي إذا سيوى بارزا للناس يوما كان الذي سمى بارزا للناس يوما يوما شيني ظرف زمان وذاك من ثم وترانا يا كتنشي بارزا للناس يا بيجنا دم دم متانسو بيشي saboda inda ya hau rubushi ne yana zaune da sahabbansa a tabu rajulun غير معروف sai wani mutum ya zo wanda ba a san shi ba a wata riwaya shadidu بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه آثر السفر ga tashi shi baki wulin alamar matashi ne shi ba tsufa a tare da shi matashi ne cika babu kumfura a tare da shi sannan a shi fahim sai gafara ɗan kaya ya sa sannan kuma ba a ga alamar gajiya a tare da shi ta matafiyi ba ba kura a jikinsa sannan babu zufa babu irin alamar ya gaji ɗin nan sannan duk mu muka waiga ba wanda ya san shi kaga shi ne na rajulun wani mutum a waccan riwayar aka ce jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi yazo ya zauna titin annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin yadda sahabbai suke sama sahabban manzon sama suna kawanya ne su zagaye shi to shi kawai sai zo ya shiga wasfal halqa ya shiga tsakiyar halka ya je ya titin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya irin zaman sallah sau da aka yi jingina gwiwoyinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ɗauko tafukan hannunsa ya ɗora kan cinyoyinsa ba kan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ƙara uku da wani abu da ya ba su mamaki ya ce ya muhammadu Allah ya hana a kira manzon sama da haka eh la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd kan ku zo yadda kuke kiran kawunan ku kawai ku kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a ke da ya rasu wallahi ko ya nabi Allah eh to shine sai wannan kaga duk yana zuwa da wata abubuwa dai babbar kai ya fita da tsaf a cikin su ya ƙara cewa ya Muhammad sai suka ƙara koraka ga wasu abubuwa da ya yi a matsayin lisanul hal حالا ازدقمونا ونئيني سنوكم سيزو كوي لسان المقال ازدقم في فرطة حرشا نوكم يسيكوي سيأي يا محمد يا سي محمد أخبرني عن الانتلاع يا مسلينشي سنوكم بابا علامة قوية تاء دو مكي بكتين يدعك تفن تاشي بابا علامة قوية تاء تاردشي واللي عربي من الأعراض أي بقوي ba ba ƙauye ba faƙala mai imanu sai ce ne imani ko dai kasance hadisin an juya shi domin wancan hadisin da ya fi shahara ko mafi yawancin masu duwaya haka suka rubutu da musulunci ya fara قال الإيمان أن تؤمن بالله من ظلت نشي إيمان دا أكي نظام سيء شيني كي إيمان دا الله كي يتدى الله أزوج يكا سوى شيني إله شيني رب قد له أسماء حسنى وصفات العلى شيني يتنسنت أبو تامة الشيكي لأيكا ديكي أي كتاوى sannan kuma yana da sunaye masu kyawu sannan kuma yana da sukofi masu ɗaukaka وملائكته سنن كما كان إيمان إذا ملائك كنت أمسئي مصحب التوني بل عباد مكرمون لا يسبقونه للقوم وهم بأمره يعملون لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يصفهم ملائكون لا يتناسلون ولا يتناسعون ولا يعطلون ولا يشعبون ولا ينامون إباس لو أن صفوفهم ما تبتشي باتا شفا بنشي باتا aikin su tasbihi sujada ga Allah girmama Allah madaukakin sarki jira suke Allah ya ce ku yi ku yi haka su eh? shi ya zira ana sa a kamanta wani mai tsarki sai a danganta shi da malari hmm? wa biliqa'ihi sannan kuma da haduwa da Allah da haduwa da Allah yin imani da haduwa za a haɗu da Allah ورسله وتؤمن بالبعث sannan kai imani da manzannin Allah wa tu'mina bil ba'th sannan kai imani da tashin alkiyama malamai suka ce an ce bi liqa'i kuma an ce tu'mina bil ba'th to man farqu bayna liqa'i Allah wal ba'th wasu suka ce takrari kawai ba maimaitawa aka wasu kuma suka ce a babu maimaitawa al liqa ma ba'da al ba'th والبعض لكن القيامة هناك تاشي ذلك كبري حتى تزوى محشر في من تاشي القيامة تشينا كتوسع البعض أما سوء الفتاة سوء النشر سوء الجزاء وسوء كموت أن السنة كتمس لفاع in aka tashi daga tashi a hurar a sai a tashi daga kabari shi da ake ce masa alba'asu amma idan aka ce liqa'ullah to ana nufin ne duk abin da ya biyo bayan wannan misali watsa littattafai sakamako shiga aljanna da wuta yin liqa'u haka suka bambanta tsakanin liqa'ullahi da alba'ash a nan bai faɗi alkutub ba bai faɗi alkutub ba sannan kuma bai faɗi alƙadru ba kamar riwaya an zo da ita musaffara a takaice ke amma al'imanu bil rusul ya tarjimu Imanu bil kutub duk wanda ya yarda da manzannin Allah to zai yarda da littafan da Allah ya ba su mutum ba zai ce ya yarda da annabi Dawud ba amma kuma Allah ya ce wa na Dawud da zabura ke ce raditu bi anna da rasulun min rusulillah ولكن لا أرضى بأن يكون الزبون كتابا من كتب الله أيوة بزي مستقينا يد داود عليه السلام من زن ألا نيبا أما قمنا كتب قيدة الزبورة لأفتب عشان هذا وآتينا داود زبورة وخذ جدا داود أما قمنا قيدة الزبور شبا فاغني الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بالكتب إيمان إذا manzannin Allah na نحكم ma في إيمان imani da سورة تنشي سنع الإيمان بالله يستلزم الإيمان بقدره yin imani da Allah na hukunta wa mutum ya yi da kaddara Allah ya za ka ce kaji da Allah ko baka yadda shine da hukunta komai ba Har ka yadda da Allah ba ke qala man islam sai ce to menene musulunci qala al-islam an ta'budu Allah wa la tushrika imani da Allah shine ka bauta ba Allah kaka hada shi da kowa a cikin bauta a shirku al-akbar da shirku al-asghar babbar da karama والشرك فهزمه فشرك ظاهر ذا الاسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من إنس من جن ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الدجال هذا شركة ببكي شركة ببكي kiran wani Allah tare da Allah fatan wani zai iya baka wani abu wanda Allah ne kawai zai iya baka ka ji cewa wani zai iya baka shirka ne son wani irin soyayyar da ake ma Allah a shirku bil mahabba shirka ce to mutum ya zama bai yi wannan ba musulunci Da haka shirka karama riya kenan yin abu ba don Allah ba eh. وتقيم الصلاة سنكم كزيد سلة وتؤدي الزكاة المفروضة سنن كبار الزكاة فرلا أشي زكاة كلا دي أطيع الزكاة المفروضة أطيع الزكاة المستحبة أطيع زكاة فرلا أطيع كما زكاة وتتكي مستحبة الزكاة المفروضة إذا تشي زكاة تتكي أشي وأن أن دعاك للسعفة زكاة الحق زكاة الماشية سنة زكاة العين zakar dabbobi zakar amfanin gona sannan kuma da zakar kuɗi ko sannan wasu sai sun shekara wasu kuma wa'atu haka wuyan mai hisali to kuma bayan sai zakka wacce take ta hajjiya ita ce kyaututtuka da mutum zai rika yi da sadakoki da zai rika yi an faɗaitar da musulmi ya rika aikata haka ba a san musulmi ya zama mawaci wata suma ramadana sannan kuma kai azumin wata ramadan a nan ba ba a duka ba sai ce wata suma ramadan ko shi ba ba a duka ba a faɗa hajji ba ko قال ما الإحسان سيسة لي إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن شاء الله da ake cewa insani shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah idan baka ganin shi to to shi yana ganin ka gaya kenan dai abin da insani muraqaba ce ka ji cewa duk inda kake Allah madaukakin sarki na kallon ka yana nan yana tsinkayen abin da kake aikata yan akwai wannan komai na mutum zai lafazin al-ihsan daga ahsana ne yuhsinu shi lafazin ahsana yana zuwa ya ta'diya da kansa wato zama ya ci da makulin wanda ya ma'aiki. aiki eh ana cewa ahsana al-insanu amalahu akwai kuma ahsana ilayhi ko to wani ake nufin a ciki ana nufin na bakwa al-muta'addi bi nafsihi ahsana wa ya qadahu ya kyautata shi to gaya kyautata aiki shine mutum ya zama ne an ta'budu Allah ka annaka tara walillahi al-masalul a'la wani ne ya baka aiki shi kuma kwararre ne a aikin nan misali a ce wani injiniya ne injiniyan kuma ya yi da kwakwalwarsa sannan kuma yana yi a aikace sai ya baka aiki ya ce ka yi ya baka aiki ya ce ka yi maka aiki kaza ya zazzana maka ga yadda za ka yi shi ce sai sai kawo mishi kujera an kawo mishi kujera ya kafa kujerar shi ya zauna ya ce za mu zauna tare da kai ina kallon abin da kake can sai ya ce a kawo mishi gilas ɗin shi ma ya ya koma gilas irin tabaran nan ne da yan boko sosai ya sa shi yana dallamo masa ido zai ka kauta za ka ga wanda mun yi aiki to walillahi masalul a'la haka ake bukata kai aiki ga Allah ba mutum ya zo yana yi bai da kawai ya ga dama to shi ne ihsani nan, gayar da mutum bai kai nan, shi ne wannan rukuninsa ɗaya ne ƙwala matat sa'atu sai ce to shi ne za a tashin duniya to shi ne tashin alkiyama ƙwala mal mas'ulu an hajji alama min as-sa'il wanda ake tambaya zai fi wanda yake tambaya amsa ba ka ga masu sama ya san wa يا سن مي يا سن ملائكة جبريل عليه السلام شين يزوي كيف صلى الله عليه تنبيريا أما تعطيب السن وسأخبرك عن أشراطها أتعي ما تنبى كلاباني أجمد أشراطها يا أماراتها وعلاماتها تنبى كلاباني على منتشر القيامة إذا ولدت الأمة ربها أو تروايه أو تروايه تقول ما مشهوره ربتها idan ya kasance baiwa ta haifi mai gidanta ko ta haifi uwar gijiyarta an ta faɗa mana cewa malamai sun yi maganganu an lafiya akwai maganganu bakwai albabu na hajjar a cikin fasul bari ya ce za a iya takaita zuwa hudu amma na ƙarshe shi ne fi zama daidai abin da zai bayyana a ƙarshen zamani na yadda iyaye za su koma suna jin tsohon ƴaƴansu uba zai zama yana jin tsoron ɗansa shi yana ɗan ƙarami sai sun ya saba mushi in ba ka ga wannan ba ka ji kasashen larabawa yamu na da sauki in ka je kasashen larabawa ne za ka ga wannan jahirin fasara ka je da ƴaƴa suke koma su ne tarakai shi abin da suka ga dama sannan za a canza baban za su yi abu dole kuma shi ba zai san su yi ba kai ta kan kai ma matsayi a irin kasashen su bata ɗaya zana baban shi akwai ɗaya daga cikin ɗalibai ke ban labari limami ne a can wani ya zo yake wani wani wani wani wani wani wani dattijo ya zo ya ba shi labari ya zo ya gan shi duk jikin shi ya rudu rudu fuskar shi a yi ce ce ce mu ne ya faru da kai wa haka suke kiran abin da an mu kamar kawo in babban mutum ne kai kamar yadda ake cewa baba sai su ce an mu shi ne faru ce wallahi ‘ya'yana ne suka zane ce wallahi su suka zane ne ce ne kansu ce cin tuni ba muna ɗan samun matsala da mamasu to ran nan dai ita ta sa ta ce kawai ta zane to kai kama baban ka haka ne ita shi wallahi ya ce baban shi bai taɓa mushi magana mayar mushi ita kawai jarabawa ce daga Allah to kage shi ne fasar wannan wannan fasara ita ce al-imam na hajar rahmatullahi alaihi ya rinjaya cewa an talida al'amatu rabbataha ko rabbaha ita ce wannan ya'ya su koma su ne ubanni ubanni kuma su koma su ne ya'ya shin yana jin tsoron ya'yan shi ba fa abin da ya shafi gidansu ba a abin da ya shafi kanshi shi kanshi yana jin tsoron su ba shi bane daga cikin misali sai ga mutum mutum matar shi ta rasu ya'yan ki zai zo ba sai dai aure iri iri ba wani zai aure ko sai zauna haka uwarsa ta mutu wai shi ba zai ba zai wai ya yi girma kai ya aure ai ba ba za ka ja mana abin kunya daga shi ne biyin waɗannan misalan yara abinda suka ga dama suke yi ba wanda ya ce hana su da kuma yin waɗannan dokoki da ake kirkirowa turawa suke kirkirowa da ɗan kawai ɗan kai ka haife shi ba za ka mushi faɗa kuma haka ake so yanzu da yawa a makarantu iyaye ne ba su fara haka ba amma a makarantu haka ake yi ba za a ma yaro faɗa ba za a duke shi ba sai dai a sai dai a hankalin lafiyar shi kawai yaro ya zo ya tafiya kawai shi ke nawa sai dai a ita lallashin shi a zane shi wani zuba. in ya kai matsayin a zane shi a zane shi kai doka akwai ka'ida ba a ce a yi ta duka ba malami ya zama da zaggegiyar bulala ko da shi mu musulunci dini na tsakiya akwai duka a musulunci mutum ya kai shekara goma an ce bai tsalla ba a zane shi ba wanda ya isa goge mana wannan musulunci yana nan sannan kuma su kuma waɗanda su kuma suke zafafawa a duka a ce an yi ma mutum hudu hudu ba daidai ba ne ko an ja da mutum an mai bula da na ne ne biya ya sha ko su ne akwai ka'ida ba mun faɗi a nan alƙali shurai shi yana ganin ka a wuce bulala ko ya ce ka a wuce bulala Ko kagin aka tashi a yi tafaffan mai gasi na biyun kuma a ɗan sassauta ba ta kai ta biyu sannan ta ƙarshe ta sauki masa uku to shine wannan fassarar da yayi wa idza tatawala ru'atul ibli Wannan idan ka masu kiwon dabbobi masu kiwon raƙuma ta tsawala suna gasan gina gidaje masu tsawo albuhum albuhum wannan malamai suka ce za ta iya zama sifa ta al'ibil za ta iya zama sifa ta su wa'asu da eh, in kana son ta zama sifa ta wa'asu ce ta ce albuhumu idan kuma kana sai zama sifa ce ta ibi sai zama albuhmi eh, ko su raƙuman ne ake sukanta albuhu wato raƙuman da suke dabbobi waɗanda ba su magana ko kuma ya zama wa wa'atul ibilil buhmu su masu kiwon raƙuman ne ake sukanta su da cewa su albuhum ne aka ce an kira su da albuhum bi annahum majhulun na ta a san su ba ba wasu manyan mutane ba ne kaskantattun mutane ne wasu kuma suka ce albuhum na aila sai ala kamar yadda wancan hadisin ya ce yufsharun nasu wuratan gurlan buhman aka ce wa man buhum ala la shi ala ko albuhum wanda ke da komai sai aka ce to ai gashi an ce musu wa'atul ghanam masu kiwon wa'atul ibil masu kiwon raƙuma su kenan suna da raƙuma sai malamai suka ce a'a ai yumkin an yakunu wa'atan li ibli ghayrihim zai yi zama kuma wasu suke kiwo so daga duk zai ɗauka so daga albuhun ko da shi a lahu ko kuma ya kasance mashkulun na ta ba san su ba ba su da sama amma sai ya zama sun shigo da gari sun samu kuɗi sun zama su suke gasa gina gidajen mai su sami manya-manyan kwazazzabu sai su ce ai gasa ba suke zo can ka bar can ka tafi kauyuka sai yanzu yanzu zai gana cewa kai rami nawa kan cika ciki ana cewa wai kai kai mai kuɗi ne kana da gidan mai rami nawa ka ciki ya fi san inda ya zama kwazazzabo da ruwa sai ya siye shi daga da sannan a zo a ciki sannan ya gina gidan mai wasu ana musu taki ana cewa ana shuka masara suna shuka man fetur ko duk irin kauye kawai kauyawa da ba su da komai ba a san asalinsu ba sai zo su zama masu kuɗi duk masu yawancin masu kudin ma Allah ya gafarta mana da su ga baki da ake danganta su a ji za mu gina kauye ake danganta su har da wasu da su da ruwan su ba daga kauye su kan to sai ya zama su ne za su gasar gina gidaje mai tsawo masu tsawo alama ce ta tashin alfiyama malamai suna ce wannan hadisin fassara biyu yake da su fassarori biyu ko dai ya kasance manzon sama yana sukan abin a matsayin cewa alfahari suke yi ko kuma yana nuna yadda dukiya za ta yawa a hannun mutane yawaitar dukiya a hannun mutane tana zama alkhairi kuma za ta iya zama shi mun gane to shi ne wannan domin ba kowace alama ba ce daga cikin alamomin tashin alkiyama ake jirginta akwai alama da alkhairi ce mun gane akwai alama da kuma abin a bar zargi ce fi khamsin la ya'lamuhun illa Allah kiyama za ta kasance ne ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar din nan da la ya'lamuhun illa Allah ba wanda ya san su cikin Allah kun ba sallan da sallama sannan manzo sama ya karanta karshen fadin Allah mu rubuci dake cewa inna Allah indahu ilmu sa'ati sarkin sotu lukman ko lallai Allah madaukakin sarki a wajen ilimin tashin alkiyama yake duk wanda ya zo ya ce ya san yaushe za a tashin alkiyama kai ya yake kuma sun ji kunya akwai wanda suka yi ta rubuce-rubuce ina rashad khalifa balal khalifa ina yake dan kasar da ya je ya amfani da kalmar tara ya ɗauki kalma kalmar tara ya je wani lissafin banza wai ya gano tsoron kwana kaza za a tashi da kiyama kallon ki tashi ƙarya akwai su ba shi kadai ba an samu wanda suke talahudi da da tasa kiyama nan suna son su mai da shi ba wani abu bane a gidan rai talabijin din mu nta na ƙasa an taɓa yi wani mai labarai ya karanta yana gama ce to Allah ya kai mu aka ce ran laraba ne za a ita tashi ya mai ce Allah ya kai mu yi ya gama labarai karanta ya ce aka ce ya ce ran laraba wani ya gano a ƙasar amerika wai ranar laraban nan mai zuwa za a ita tashi ya mai ce to Allah ya kai mu abin da Allah ya ku Allah yana kunyata su shishigi ne la alamu illa Allah inna Allah indahu ilmu inda indahu a wajen sa ya bai ba wanda ya san har manzo sun bai san ko shi da ake san kiyama Allah bai sanar da shi ba Allah bai faɗa ma kowa ba wa yunazzilu al-ghayth Allah shi yake saukar da ruwan sama malamai suka ce an ce al-ghayth al-ghayth ruwa ne amfani wani zai iya cewa a ah, an akan faɗi cewa za a yi ruwa kaza za a yi ruwa a waje kaza za a yi ruwa kaza hal huwa ghaib la man ruwa haka ce amma al-ghaib shine al-mataru nafi'u duk da kaji an ce al-ghaib to ana nufin ruwa mai amfani ke to wane ne san inda ruwa zai yi amfani wa yunazzilu al-ghaisa wanda shi kai ya san yake saukar da ruwan sama kuma ya san idan ya sauka ruwan sama ne ya sauka aina yau ina zai yi amfani shi ne alghaibi wa alamu ma fil arham sannan Allah shi ya san abin da yake cikin al'arha a cikin a cikin a cikin cikin kunan uwaye Allah kaɗai iya san me ke ciki ma haka ce ba man ba ma malamai suka ce ma din na ana magana kan kunhu yanayinsa wane ne zai baka labarin cewa idan maniyi ya shiga ciki ya shiga cikin mahaifa ya haɗu da kwan halittar mace na zai zama ɗa waye ce ba da wannan labarin sai Allah sannan kuma in an gano bayan ya girma an je an sa magani an gano cewa namiji ne ko mace ba faɗa ba da abin da zai zama shine batil aham a faɗi ne zai zama shugaban ƙasa zai zama ko talaka zai zama ɗan kasuwa zai zama ko ko da ko jirgin profesa zai zama ko ko a'a zai mutu a jahilin Allah shi ne san wannan wa ya'lamu ma fi arham wa ba ta dare na sun ma da tafsiru ba ba wani rai da ya san mai jibu kuma akwai ya bai gobe wa ya san abin da zai yi gobe kaga ma za ta fi gobe wa ma ta dare na sun bi ayi amurin tamu ba wani rai da ya san ina zai musu ina iya wa Allah ya ɗauki mutum ya kai shi cili a cilla cila kan zai mutu ko a china Suke mamakin wani dalilin da zai kai shi wata ƙasa ya je mutu a can kaga waɗannan su ne waɗannan wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu su ne mafatihul ghaib mafatihul ghaib al-khamsa su ne mabudan ghaibi guda biyar da Allah ya bin makanta sani to kiyama na cikin su sun ba addu'ar daga nan sai mutumin nan ya juya fa qala udduhu sai man sun ce ku je ku ku dawo falam yarau shay'a sai ba su kowa ba fa qala hadha Jibrilu jaa yu'allimu an-nas dina sai manzo sun ce ai malaika Jibrilu ne ya zo ya sanar da mutane addinin su kaga addini na cikin waɗannan abubuwan guda uku al-islam al-iman al-ihsan su ne waɗannan al-imam bukhari ya kawo wannan babu a kusa da karshe karshe duk da ba shi bane karshen kitabul iman domin ya nuna maka cewa duk sun tattaru ne akan waɗannan abubuwan guda uku su ne maratibul dini salatu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya kara mana imani Allah ya sa a cikin bayansa waɗanda suke na kusa da shi sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh